Ina da saurayi ɗan kwalisa kamar yadda kowace cikakkiyar budurwa take fatan samu. aƙalla mun kwashe zunzurutun shekaru biyar muna tsinkar fure, amma abin mamaki bai taɓa haɗa ni da wani nasa ba, daga cikin 'yan uwa ko abokai. Hasali ma sau ɗaya tak ya zo gidanmu ya gabatar da kansa a wurin mahaifina. Daga ranar ban sake ganinsa a gidanmu ba. Amma fa ko da yaushe muna maƙale a waya muna baza soyayya. Hakikanin gaskiya Allah ya jarabce ni da bala'in sansa nesa ba kusa ba. Har kuka nake yi matuƙar ya share ni na 'yan lokuta. Wannan ya sa ma idan aka ce ina da ciwon zuciya ba zan musa ba. Domin ina matuƙar damuwa da damuwarsa. Saboda ina son fiye da san da nake yi wa lafiyata. Wata rana mahaifina ya ce na fitar da mijin aure. Ko da na sanarwa da saurayin nawa, sai ya ce zai sanarwa da iyayensa. har yau da nake ba ku labarin nan shiru kake ji wai malam ya ci shirwa gashi kuma ni na kasa rabuwa da shi sannan na kasa nuna masa ɓacin raina akan rashin aikowar da bai yi ba sannan idan ba ni ce na neme shi ba ba zai neme ni ba yanzu haka dai ina cikin wani hali wallahi je nake yi kamar zan mutu saboda rashin jinsa da bana yi shin me hakan yake nufi yaya zan yi da soyayyarsa da ke gudana a cikin zuciyata mu haɗu a comment section domin jin shawarwarinku.